أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتي نار حميس قوم الشاهدو قوة شعبان hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda hakan yi daidai da goma sha bakwai ga watan uku shekara ta 2022 miliyariya a ci gaba da darasinmu na tarihi a wannan masallaci mai albarka muna karanta littafin nurul yaqin fi sirati sayidin mursalin kuma idan ba manta ba muna nan tare da malam inda yake bayani dangane da abin da ya shafi wato wannan shekara ta bakwai wato irin ya koka da suka faru tun daga fatahu makka har zuwa mubaya da mata suka yi manzon Allah da rubuza gumaka da annabi yayi da yakin hunayi da ma abin da ya shafi sariya ta abi amir al-ash'ari kuma da yakin da aka yi a ƙwa'ifa to a darasin da ya gabata wancan mako sai muka yi darasin da ya shafi raba wato ganima da barori da wato bursunonin yaƙi da annabi ya yi zuwa ga sahabbai mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da ganima ga waɗanda suke sababbin musulunta waɗanda ake tsarin musuluncin su yayi ƙarfi wanda da can bai yi ƙarfin ba idan aka ba su an kyautata musu zai sa musulunci mai ƙarfi za su ainihin wato zauna a cikin musulunci sannan mun ji hatta wasu ma daga cikin kafirai wanda ma su ɗin ba musulman ba ne ana taron ne kawai kyautata wanda za a musu ya janyo su musulunci su ma sun samu rabu ina fata muna fahimta duk a cikin wannan ganima da aka samu ba ainihin wato yaƙi to sai muka tike ƙarshen shafi na 171 a wannan nuska za mu tashi a farkon shafi na 172 an fahimta a nuska sabuwa shafi na nawa za a tashi 187 kenan yau za a tashi 187 paragraf na biyu ko sun mashara a ko haka ne amma dai a wannan ba shi wani na gani ba shi ne alamar da aka taka ɗari da nawa ɗari da tamanin da nawa da bakwai wannan an saka ɗari da tamanin da takwas yawa gashi nan paragraph na ƙarshe a shafi na 187 ko yawa sun ma'amara sallallahu alaihi wa sallama zai rubu na sabi nan ne za a tashi kaga kaga wurin nan amma kaga inda wani ya saka alama ta baya can baya baya je wannan abin shi ba ku yana da kyau a kula ba. saboda kaga irin wannan zai rikitar kwarai da gaske <laughs> Allah ya samu dace to a wannan nuskar mun ji wanda ke da nuska irin kawo shafi na 172 ko kuma 178 ko tsayyib ma bakwai ko mala yake cewa thumma amara sallallahu alaihi wa sallama zai zaid na thabit annabi ya ba da umarni ga zaid dan thabit umarnin ya kirge abin da ya saura na ganima shine fa ahsa ma baqiya min al-ghanaimi ya kirge ya kididdige abin da ya saura na cikin ganima aka kirge su guda kaza ne wa qassamahu ala al annabi ya rabe su ga mayaka wanda suka je yaki ba'da an istama'a a al-arab bayan larabawa sun taru zuwa ga manzon Allah a gaban ta kowa ya tsaya wa saru yaquluna lahu su ma suna ce ma annabi ikisin alaina mu ma ka bamu ka san mu mu ma ka san mu hatta alja'uhu ila shajaratin haka suka suka mai annabi har annabi na matsawa suna bin shi har sai da suka kai shi zuwa ga wata bishiya fa ta'allaqa rida'uhu sai dautan annabi ya makale a jikin bishiya fa qala sai annabi yake cewa ruddu rida'i ayyuhan nas ku sako mini ku dawo mini da ainihin wato mayafina ya ku mutane fa wallahi in kana li shadar tuhama na'aman yace ce laƙasamtuhu alaikum yace na rantse da Allah inda za a ce ina da gwargwadon girman tuhama wato na bishiyoyi wanda ni'ima ne ya ce ce da zan raba shi a tsakankaninku thumma ma alfaitumuni da ilan kuma wallahi ku ai ba ku sanna a matsayin marowaci ba an fahimta ba ku sanna a matsayin marowaci ba wala jabanan sannan ni ba matsoraci ba ne, wala ka zuban ni ba makaryaci bane ka ba sai kun takura mun kuma ɗan ba kowa za a bashi kowa zai samu Sun makama ila ba'idihi annabi ya tafi wurin dabbasa wa akaza wabaratan min sanamihi annabi ya kama wani bangare na ainihin wato a ya kama wani bangare na linzamin sa wa qala yace ayyuhan nasu ya ku mutane wallahi mali min ghanimatikum wala hadhihi alwadrata illa alkhumus annabi ce, wallahi da ni da ba ni da wani abu na ganimar ku da wannan abin da ku gana kama na linzamin nan face khumusi bai shi shine one over 5 so wannan ganima duka taku ce ganiman nan taku ni mai rikita ita kai yace wal khumsu mardudun alaikum yace khumsun ma ku za a maida mawa fa'addul khiyaqa wal makhiqa saboda aka ku ba da ainihin wato abinda aka dinka da abinda ake dinkawa fa innal ghulula abinda yasa kike mai da shi shine duk wanda suka diba na abasa abasa din nan suna wasu wannan na daukan kaza yace to ku dawo da abin da aka dinka da abin da ya dinka in kun dauki wani amma na ko cika kuka dauka ya ce na ku dawo da shi sai ce fa innal gulula domin gululi gululi shine daukan ganima kafin araba yace to fa innal gulula yakunu ala ahlihi aran duk wanda ya gululi zai zamanto abun kunya wa shinaran da ainihin wato askanci wa naran da ma wuta yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama ga wanda ya dauke shi kaka ku dawo da shi ana bin naku ne ku bari a kasa kowa da samu rabon shi ba maganar ka dauka bane kafin a baka wanda yace fasara kullu man akhadha shay'an min al-ghanaimi fisatan yaruddahu walau kana zahidan sai zama dukkan wani wanda ya dauki wani abu na ganima gabanin araba ko mun kankantar sai yace ko da abun banza ne da bai kaya ba shine zahid duk bai kai ya kawo ba kawai a zo a ce ga ganima an tara manya-manyan gida manya-manyan kai dabbobi da mata da ainihin wato awaki da tumaki da raƙuma da ainihin wato motoci da babura ina ba misali ne ba duka ga abubuwa sai ka ga wani dan bayarwa haka sai ka ɗauke kaga bayarwa na ai abun banza ne akan sauran abubuwan da ke wurin to kuma shi ne sai ka ga mutum ya dawo da shi duk suka riga dawo da abin da suka ɗauka shine walau kana zahidan ko da wanda ba komai bane haka suka riga dawo da shi ko mutum ya dauki allura ko mutum ya ɗauki reza ce ta burge ni zara ƙayan kare ta a cikin kayan gani haka duk suka yi kamar yana ta malai ne sun mashara'a ya ƙasimu a su ƙasimu a sabar Raduli. kun gane wannan ko ya ƙasim kai sai annabi ya kama rabo annabi ya kama rabo fa asabar rajula arba'atin min al-ibli wani mutum kaga a cikin sahabbai ya samu raƙuma guda hudu gane ko wa arba'una sha kaga ya samu kinkiyoyi guda arba'in wal farisu shi ko mahayin doki wanda ya hau kan doki an yaki da shi salasatu amsalin zalika yana da linki uku na abin da wanda ya tafi a kafa yake da shi an gane ko yana da ukun abin da mai tafiya kafa yake da shi faqala rajulun min almunafiqina da wani munafiki ya ga wannan kaso sai ya bude baki ya kada ya ce hadihi qismatun ma uridu biha wa uridu biha wajh Allah wannan rabon ba a nufa Allah da shi ba ba don Allah aka yi wannan kasan ba adalci na ji fama da Ismail <laughs> ya ce ba a nufa Allah da wannan rabon ba kuma wa yake rabon annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta sa fa zabi ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya fushi annabi ya fushi حتى احمر وجهه هل سيدة فسكة ستيجا جاء ما تعبي سنة قال فشل أن من يتعني فسكة ستيجا جاو فسكة ستيجا قال النبي يتشير ويحكا كي تشنكا من يعدل إذا لم أعدل واني زي عدلت إذا ني النبي من يعدلت با وأي جي عدلت وأي النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم shugaban halittu gaba da shugabancin annabawa ba daɗin Allah ya yi kaso an ce bai yi adalci ba wato waye bai adalci waye ke sama da annabi eh idan ka ce annabi bai adalci ba kenan kan alfin Allah ya zo da kanshi ya yi rabai ko ku gane ba wake sama da annabi su ba kaga shine mafhumul mukhalafa na magana falam yu'ad bihi ghadabuhu an yantaqima li nafsihi kishin da annabi ne bai sa ya dauka wa kansa fansa kansa fansa ya kai mai duka misali ya ce ku kama shi ku ɗaure shi kuma ya duka kuma ya kaza tun ya zarge ni ya ce ni bai adalci ba alam bai wannan bai ɗaukan wa kansa fansa ba saboda yayi fushi wai annabi bai haka ba malam ya ce ha shahu sallallahu alaihi wasallama min zalika Allah ya tsara annabi da yin haka gashi da ya bata masa rai ni da kai a matsayin mu na yan adam aka bata mana rai ila muka duka haka ne ko laushi ko kuma tunda yana jin shi ne shugaba kana jin kai ne shugaba ga sojoji duka yaki ba kai? da sauran makamai da hucin shugabanni da zafin sojojin da ta ba ce ku koya mai hankali da ba suna tare da ilimi ba ya ɗauke wancan da mai shi ke nan ya sha ba da ya mara banza ka gani ya mara banza Allah ya sa saboda haka annabi bai ɗauko wa kansa fansa ba Allah ya tsare shi da ya haka sai ce bal lam yazid ala an nasaha wa hazzar لو دي قارو كوي مسمى دي ينسي هذا يي مصاحبي شي وانا صحابي لكم قارة قارة كدسي شي يزوى زي أغنسي إذا لي بني أغنسي وقال له عمر ها آه، ما أسلاقي نعم وقال له عمر وخالد حيوان الوليد أول إيشي مسا لشيد خالد طن وليد جاءنا يا رسول الله نضرب أونقه بامدا ما مسلم يوم يتبع هذا هو الانتارات فيه ba dama kawai mu zama da kanshi kaga ko da suna da zafin sun ma ka lura ba sa yi da kansu sun nemi ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mu dama mu wuce da kansa a cire kan kawai qala la annabi ce a la'allahu an yakuna yusalli kaga abu ba mamaki yana sallah kenan wannan siffa ta sallah eh annabi ya sani annabi ya kai zuwa munafunci ne sai ya kai amma kaga tun da yana sallah wani hujja za su tsaya a gaban Allah su ce mun kashe mai yin sallah faƙala kalibi sai kalibi ya ƙara bude baki ya ce wa kan min musallin ya ƙulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi babu ka mutum nawa ne ke sallah yake kan abin da cikin zuciyarsa wani ya faɗa da harshe kiran shi ma dai an gano munafiki ne wace yare salaka ka gani fasala sai annabi ya kara gaya musu ya ce inni lam umar an gane ko an unatti ba an qulubin nasi ba ba da umarnin in banka da zukatan mutane ba an ba da umarnin kalli zahirin su abin abinda ke zuciya na Allah ne ba na ne ba na ka ake kake hukunci wa ɗan adam akan zuciyarsa tsakaninsa da ubangiji ya ce wala a shakka an buɗu ne ya ce aka kuma buɗe cikin sun dame a cikin ba ina fata muna fahimta annabi ya bashi wannan amsa a hadisin yana cikin bukari na abin da zuwa kan magazi wato babin babin yaƙoƙi ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا لقريش وقبائل العرب lokacin da annabi ya bayar da abin da ya bada na ganima ga ƙuraishawa da sauran ƙabilun larabawa a cikin wannan ganima wa tarakal ansar ya kyale mutanen madina su bai ba su komai ba su ya ƙuraishawa a ƴan mutane sai ya kyale ƴan madina su ba su da komai gabi ba ba abu sai wasu suke fushi suka fusata hatta ƙalu har suka buɗe baki suke cewa inna hadha lahu wal ajab gaskiya wannan akwai mamaki gaskiya yu'ti quraishan ya dauki ganima ya ba quraishawa saboda 'yan uwansa ne 'yan maka ko shine ma'anar kirayi sannan wa yatrukana bi kyale mu mu eh wasyufana taqturu min dima'ihim alhalan takubban munaziba daga jinanansu ma'ana da takubban mu aka yaƙi waɗannan larabawa markusu kansu kure za a aka ci nasarar nan jinin su mana daga kaga mu muka yi aiki kenan kaman kura da shan bugu gari da shan da kwashe kuɗi ko ba ka bane irin abin da ake cewa babu da wane ne momonci da wa babu da chop to shi ne ko ba ka bane <laughs> oke wane babun ne ko yawa <laughs> mun ji ba eh gogon buri na cin yawa shi gon monki din shi biya hala ka gane to ai karin magana ne kawai kawai an dake sunan ne aka lakaba mashi mai kasar mai wasa da kura aka ce a garbi saboda ana ganin masu kamo kuran garada ne suka ce ya ban mu ba jinin su na daga a takubban mu har ba sai magana ta fita dan kasan magana ba ta yawa bala ga hujja lika sai magana ta je kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa amara bi jam'ihim annabi ya ce a tara masa dukkan mutanen da ke Madina dukkan Madina da ke wurin a taro su gaba da su walaysa ma'ahum ghayruhum yace kuma ba na son wani ya zo inda zamu magana da su ko dai ban son wani in kai dan maka ne ba dan Madina ba kanka in kai dan laifa ne kakka ko ma dan ina ne kai in kai ba dan madina ba na son ka yan madina zalla yake so a wurin da su zai gana falam majtama'u lokacin da suka taru kala sai ya ce ya ma'ashar al ansar ya ku mutanen madina kaga an sara wai kira su da ku mataimaka kenan ko ki kira su da wannan suna da ce ma maqalatun baladatni anku wani irin magana ne nake ji yana zuwa daga gare ku an ce kun ce alam ajidukum dhullalan fa hadakum Allahu bi ashe ni ba na same ku a cikin kwata ne? Allah ya shirya da ku ta dalili na yaƙin su ce sama da shekara ɗari ana kisan kai amiri ɗaya fa tsakanin ausu da khazraj tsakanin kaza da kaza nono kawai sai a yi saboda nono nono sai durma fa wannan kawai dan kwal kwada annabi ya yi kuna kan bata Allah ya shiryar da ku ta dalili na ba bata na same ku ba wa allatan na same ku talakawa ku da komi fa aganakum Allah bi Allah ya wadata ku da ni sakamakon zuwa na kuka zama warata? wa a'da'an sannan kuna gaba da junanku fa allafa Allah baina qulubikum bi sai Allah ya hada zukatanku ta dalili na kuka zama kuna kan juna ka kusanci juna bayan da gaba ake ba a ga maciji da ce inna ƙuraishar hadithu ahadin kufu wa musiba ƙuraisha wannan da kuke gani mutane ne da kwata-kwata ba su daɗe da rabuwa da kafircin da suke a kai ba da musibar da suke a kansu yanzu suka musulunta duka shi aka yi fata maka kafirci da musulunci eh A inni aradtu an ujbirahum ni ina so ne in rage musu zafi jabr anan ba na takurawa wani kalma ce da za su dokar a ce al'ubirahu a jabar din anan ana nufin na rage maka zafi ne ba zo na ma mai gidanka na sa ayyanka duka sun gudu sun na kwace sun zama cikin musulmi zafin da kake ji bari in baka wani abu in kuntar maka da hankali ku bai ji magana ina so in dan musu tausasa zukatan su ne sannan wa ata'allahu Idan yi musu mu'alafa in tausasa in nuna kamar wani abu na kusanci sun sanna na san su ni nasu ne akalla dai kada bugun ya musu yawa an ganga ya ce azubbabtum ya ma'ashar al'ansari fi anfusikum li shay'in qalil yanzu ku aghadibtum za ku yi fushi ya ku mutanen Madina a cikin zukatanku li shay'in qalil duniya saboda wani abu dan kaɗan na duniya wanda allaftu bihi qauman li yuslimu wanda kina ba wasu mutane ne dan su musulunta dan in sun musulunta ma musulunci su yi karfi ba su musulunta ba ma su shigo cikin musulunci yasa ne musu wannan sannan ku kuma yan madina wa wakkaltukum ila islamikum sai ku na barku da musuluncin ku da na tsani asabi tabbatacce kurra cikin musulunci tabbatattu ne ku kuce allazi la yuzalzil wanda baya koge dau kuna cikin musulunci sai waɗannan da ake so su yi shi ne kuke ɓata ranku a kai shi ya ce musu alatar zauna ya ma'ashar al'ansar shin ku yanzu ba za ku yadda ba a ce an yi zahaban nasu bishaki wal ma'ir mutane su tafi da tinkiya su tafi da ainihin wato raƙuma duk wa'annan abubuwa a ina ake samun su a duniya a ina ake barin su a kuma duniya ake barin su wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum a cikin kuma kun koma da annabin Allah zuwa gidajenku Madina wanne kuka fi so za eh, ku so haka ba annabi ce fa wallahi nafsi muhammadin bi yadihi na rantse da wanda ran annabi muhammadu ke hannunsa laulal hijra ba domin hijira ba Allah ya kaddara na yi hijira ne daga makka da taho madina annabi ya ce la kuntum ra'an min al ansar ya ce wallahi da ni ɗaya ne daga cikin mutanen madina a madina za a haife ni ni dan madina ne ya ce da ni mutum ne dan madina ya ce walau sarakan nasu sheban da mutane za su bi wani wadi wani hanya wani kwazazzabo na bin wani ra'ayi ga wata hanya sun fi masalakal ansaru sheban su kuma mutanen madina su bi wata hanyar ta daban annabi ya ce la talaktu al ansari da na bi hanyar da mutanen madina suka bi nan zan bi ta da su wallahi annabi ya ce allahumma arhamil ansar ya allah ka yafe wa mutanen madina wa al ansarawa wa abna'il ansar ka yafe wa ƴaƴan ansarawa mutanen madina wannan magana da annabi ya faɗa hakal qaumu nan take ƴan madina sai kuka sai kai ana kuka hatta balat lihafu har sai da gemun su ya jike shakaf da hawaye saboda kuka qalu suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qasaman wa hazzan mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin rabon mu da ka samu mu mun yadda da wannan wancan abin da aka ba su da shi sun man sarrafa wannan annabi ya juya ya kyale su sallallahu alaihi wasallama wa tafarraqu su ma mutanen Madina suka watsi aka kashe wannan matsalar. shi na ga mutum wani lokaci ya wani hukunci kai baka sani ba kai na da ka sai kai ta faɗa yanzu kamar mu ne sai su yi mana hukunci su ce mu yi kaza ko kan mu yi kaza sun hango abin da mu ba hango bane sai mu ta fushi ko ba ka bane sai daga wata mu zo mu ce in oh, ke shi ba kaza an muka hankali <laughs> haka ne shi ne daga nan bahaushe ya samu karin maganar abin da babba ya hango yaro ko ya hau da ala da goron dutse ba zai hango shi ba a nan take ba ko yaro ya hau da ala da gonar dutse ba zai hau amma ba hawa dutsen bane ne abin ba hawa dutsen bane a hankali ne da tunani da hangen nesa da ganin jiya da yau da kuma hangen gobe ya sa a iyaye suke da hankali koriya da kaifin tunani da basira sama da 'ya'yan da suka haifa a cikin su kaga shi da abin da ya kamata ya ma iyayen da biyayya kawai ko ba ka wani in sun yi kuskure da ya bayyana tabbas kuskure ne sai a nuna ma iyaye ta hanyar da ta dace shi ma ba cin fuska ba da ku yan uwana samari bi iyaye a musu biyayya a musu da'a ko abin da suka zo da shi a yi abin da suke so Shi ne zaman lafiya da cin nasara a rayuwa wani wani malami yana zaune a majalisinsa yana karatu da ɗalibai haka kawai sai wani mutum ya shigo da kuɗi ne mutumin yana da wadata amma sai talauci ya same shi kare arziki da ko sisi shine zo shigo cikin majalisin malamin yana ganin shi san wannan mutumin ba yi kama da mai zuwa karatu ba kuma duk yadda aka yi wani abin da ya zo da shi bako ne da yi kama da kafin ka kalan kalan almajiri wanda ya zo neman ilimi kana gane da bako wanda shi kawai wani abu ne daban ya zo da shi sai malamin ya tsira karatunsa baya ɗan yi karatu sai ya ta ce maraba da zuwa bako daga ina kake ko a kotu bukata ne da kawo ko wani abu da ta shi dan kasuwa ne ya ce masa na zo sai muka da kaya ne kuma babu wanda zan sai da mawa sai kai domin kuka yi ka san darajar shi da kima shi wannan abin da zan sai da maka malamin ya ce bismillah kawo sai ya ciro wata yar kwalba a cikin aljihunsa kwalba ce haka wadda ba ta wuce irin kwalbar fiya fiya da ake cewa an fahimta da wani ruwa a cikinta malamin ya kalle ta duba ya sake duba ta ce eh gaskiya ne ta yi kyau sosai ta da kyau ce to nawa ne ce hami ɗari ya ce to ai wannan darajar ta kawo ta ɗari Barin ba da ɗari da wannan mutumin ya ce a ɗarin nan kawai nake bukata ta fa wuce ɗari darajar ta kima ta ce a ɗarin nan ita nake buƙata. sai ba yaron yaron sana majalisin ce je ka ajiye kwalba a gida ka kuma ta min ka ɗauko ko ka an su dirhami ɗari aka kawo ya ba wannan bawan Allah ya karɓa ya tafi aka ci gaba da karatu aka tashi ka san mu yara ka san kai wannan abin yana nan akan yaran nan da hayaki me babai shi siya yanzu ban ya ce komai ba sai tashi kawai ji a kowannan kwalban magana wannan kwalbar ya ba ya duba ce ba wani ya sha dirham da ya duba ta yi jijjiga ruwa ne ya gani ya ce hankali ta ya buɗe ta wala ya buɗe ta ya ɗan ana ta ya ji zafi ba ya ji gishiri ba bai ji ko ba wannan mutumin ya zo ya ce babu wala wannan mutumin ya cuce ka ya za a yi sai da maka da wannan kwalbar kan hami ɗari ka bashi ya mahaifin nasa ya dariya ya ce kai ka kalli wannan kwalban ne da gulubin idanunka ni kuma na kalli ta ne da basira shekaruna da hankalin da Allah ya bani wannan mutumin ya shiga cikin talauci ne roƙo yake ruwan fuskar sa ne ba zai iya zuwa ce a je kaza ba shi ne ya zo da wannan hikima da na fahimce shi kuma ka gane mutum ne mai karamci da nace zan bashi sama da abin da yake bukata ya ce a wannan abin da kawai yake bukata so na daga cikin hikima kai ka gano bukatar wanda ke kusa da kai kafin ya zo sai ya bude baki ya ce amin kaza ko ina da damuwa kaza ko ina da kaza ina fata kuna fahimta amma me me dalilin kisar wannan uban kai tsaye ya hangi abin da wannan yaron shi kaga har har goma ya dandana shi ne ko bai gano ba jin gane ba to iyaye iyaye ne darajar su da kima su sun wuce wallahi sai magana ka tsaya kana da su idan kai a matsayin ka na yaro kana da wani ra'ayi sabanin nasu wallahi sannu a hankali ake bin su da lalama da dan fahimtarwa da isar da sako da ta hanyar mahaifiyarsu ita ma ita ma ko ita kanta da take uwarka mahaifiyarka kenan sai ta yi ladabi ne hikima wajen isar da shi zuwa ga ka. har je ga tsaye balanta na kai yaro kaga yaro yana jayayya da baban shi yaro yana abubuwa ga wanda fa akwai wanda ke nuna baban shi da yana ina kyauta to saboda haka abin da ke faruwa shine har da duka wannan abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai mutanen madina nan da kake ganin su ba kawai ba su da hankali ba amma da yake ba su da kwalwa da basira wannan annabin Allah ne akwai abin da ya hanga na hikima ana so a yi ta'alifin zukatan wa wa'innan ko dai yanzu sun musulunta ba a daɗe ba za su iya guduwa bari a musu wani abu na kyauta ko kuma ba su ma musulunta ba kamar da muka dar karanta ana so ne a janyo su kyakkyawan mu'amala sai da sun shigo ciki a ah, wai ba ka ganin sanda mutum ke zuwa tadi da yanayin kyauta yake zuwa ko da ɗan hadiyya da baya budurwar ya dan yi mata murmushi ya dan yi mata kaza ya dan yi kaza da irin har ana ta wai wai kyauta mene da sadakin soyayya ko menene duk me yake nema alifin zuciyar ta yi haka ne ko ba haka wani wata rawakan lawo dukkan iyayen yanzu inda mutum zai tafi da zikiriyat ɗin shi ya yi tunani a baya irin flashback ɗin nan zai tuno lokacin da yake ɗan titi a ƙofar gida matan sai aje tali lokacin ashe yanzu an same ta ha an yi yaya masha Allah ko ba haka ba an haifi yaya to saboda haka kullum ni abin da nake so nuna muku abin da babba ya hango wallahi karamin ko ya hango ba zai ya hango ba zai gano ba akwai abin da ba wai a tunanin ka bane kai sai ka ga burin sai ka gano okay lalle ashe abinda iyayen nan namu suka hango ba karami bane yanzu idan kana wahala na ce ne a gidanka sai ka tana da mayafan ka kila ku a gidanku ku kai ku tsaye ko kusan haka bai taba ba shi kadai yake kai kuma daga kai sai ma saka kwada da yayin ayanka amma kana ta wayo wayo wallahi shi kuma ya dauke ta ya dauki baki in suka zo daga kauyen ku gidan ku za su sauka zai dauke su da bukatun su da matsalolin su duka iyaye kenan amma ka kai yanzu ina wani yaro yake ba da labari babban mutum ne wallahi yake cewa labarin ma tashin ɗin shi shine bawon mangoro bawon mangoro da ka sani wallahi babansu sai ya zo suna yara <laughs> sai ya kawo musu mangoro ya kere musu su yanka su ci su ci su ji kaɗi su tsalle-tsalle da shi ta sa suna ta murna shi bai ci komai ba sai mama me kace ce ai ya ci ba mangoro ce ai ba na ci ba mangoro ai ya ba mangoro akwai dadi ba kana ka za ai ba dadi sani ba yana ta mangoro wannan ka ci ba mangoro kace ka ci dadi malam da kansa yake fada bai gano ba sai da ya girma ya aure abubuwan da yake kawo gidan sai sa suka fi bukata ba a ƙarshe shi ma yana cin ba mangoro sai ke gamowa a shi ubansu na sacrificing din bukatar ne dan su su ji daɗi shi ya gwamnati ya zauna bai ba zo mu da musu ba kai ma haka yake zai faru da kai shi ne magana kaga alaikum salam eh waɗannan bankokin a taimaka a rage su kamar ne iskan su yana yayi karfi da yawa da za rage musu karfi a waɗannan na kusa da su su rage mana gudun za a rage na mala Allah ya kyauta ya haƙura ah, a yaro zai kan gare ce wallahi ba ita ba sai rija ita kuma ta ce in ba shi ba sai bokiti a ina dama mana Allah ya fi kan mala ya rasu wala abubakar abdulkarim dan sai tashi je da ko aure wani gida ba na son fara gida malam yace ki eh, da raina ni karatu gidan da zaka je mu aure sai gidan wani ka ka abin da ya faɗa ke kai da gudu ma shi zai bata aure. ya fi yadda ai kawai su kenan <laughs> to kaga akwai irin wannan yayi hankali ma ya gano a to bai so ba wani magana ka. to iyaye da shugabanni ba wasa ba ne ina fata muna fahimta kuma a haka irin wa'annan abubuwa nake jan hankalin yan uwa su rika lura da shi gabanni. mun sani akwai azzalimai amma kuma mu kyautata musu zato da shi kyautata zaton muka gina muka zaɓe su muka ba su mu. in suka hango wani abu da suke ganin maslaha ne a gare mu to mu bi gwargwaron ikonmu in sun zalunce mu wallahi su da Allah Allah ba zai amma mu fito mu bori mu zage su ko mu tsine musu wallahi duk <laughs> ba namu bane mun ƙara kangarar da su ne ba Allah ya sa mu dace to a wata riwaya banda wannan wannan mala ya kawo shi ne a gurguje ba kuma wai abubuwan a dukkan riwaya tun da ya kawo shi ne a matsayin kisa yake ba da labari kafin mu shiga abin da ke gaban mu, annabi ya ce kuma in kun so za ku iya bani ansa bayan ya ce musu na gan ku batattu Allah ya shirka ku saboda ni ku talakawa ne Allah ya muka za saboda ni na kaza kaza kaza yace ku ma da kun so sai ku ce min ai mutanen ka ba sun koro ka ba mu muka tarbe ka muka baka wurin zama Kare da gaske ba mun same ka baka da ƙasa ba muka baka ƙasar mu ba mun same ka baka da sojoji ba ba wanda ke bin muka bi ka muka yi maka kaza duk irin wani labuwa amma ba su faɗa ma annaba kai sallallahu alaihi wasallam kaga ai wanda yake magana wani lokaci ba wai dan yana ganin kai ba ka da abin da zaka ce ba. kuma kai ma kana yin shiru ne ba dan ba ka da abin da zaka ce ba. wani abin za ka yi shiru ne kawai dan shi ne matsala ka sa kai shiru da bakin ka shi ma amsa ne kar ka ce komai dan a zauna shi saboda ila amsar ka za ta bata komai za ta dagula mu ba ce ka da bakin shi wanda yake gaba da kai ko wanda ya isa ya magana in ya yi magana shi kenan ka saurare shi in na ɗaukan mataki ne ka ɗauki mataki shi kenan a wucewa akwai fikihu da yawa a cikin wa'in abubuwa na rayu to sai wufud hawazan alan zai yi magana ne akan wato tawaga lafazin wafd ana nufin tawaga na hawaza da suka zo wajen manzan Allah su salama ko kuma da abin da ya faru da su malam ya ce wa ba'ada bid'i 10 layla bayan kwana goma sha kadai sha uku da faruwar wannan abu ya ce ja ahu sallallahu alaihi wasallama hawaza sai ga wata rundina ko wata jama'a tawaga ta hawazan sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar'asuhum zuhair bin surad wanda ke jagoranta sa wannan tawaga shine zuhairu ibn surad wa qalu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah inna fi man asabtumul ummahat wal akhawat wal ammat wal khallat suka ce ya annabi Allah cikin waɗanda kuka samu barori da bayin da kuka kama akwai iyayenmu akwai ƴan uwa ƙanni da yayye mata akwai innoninmu akwai gwaggwanninmu wa hunna makazil aqwam kuma su dinnan su ne fa waɗanda ainihin wato ake tsare al'umma da su domin idan babu iyaye ba kaza kaza mata ai ba za a iya samun jil ba gaba dai tsatso ya ƙare. ya ce wa narzabu ila Allah wa ilaika muna nufin Allah muna san Allah muna nufin ka ya annabin Allah wa qala zuhair zuhair yace inna fil hadairi kuma ka sani na daga cikin fa waɗanda ka kama din ma a cikin bayin nan wanda aka kama da barori da bursunonin yaƙi akwai amma tuka akwai innoninka akwai wanda su matsayin ka innoninka ne sannan wakala tuka akwai gwaggwanninka a ciki wa hawabiraka sannan akwai waɗanda suka shayar da kai sun suka shayar da kai allati kunna yakfilnaka wanda suka dauki nauyinka suka raine ka sun maƙala abiyatan daga nan sai yayi wani baiti na waka yasta'tifuhu biha wanda yake tarereya da roƙon annabi a cikin wannan abiyat din wannan yana kiraya ne zuwa ga ɗan kabilar sa'ad wato halimar da sa'adiya har da su aka yi ta kanta ma an kama ta a ciki su familin su ba su suka shahada nan ba ba su suka rene shi ba sun zama iyayensa kenan sun zama innoninsa eh eh ya kamata to a lokacin da su ji kwarai da gaske sai kuwa kuma ka san Allah ya rabu ba za su shirya a lokacin ba sai lokacin yayi sai lokacin yayi sai tun kafin ma daga hanyar su ta komawa ma in ka fitina ai jakar da ta hau ta je makka ba ta sauri ita ake bari a baya amma da za a kowa ba sai ta jira su saboda ta dauki annaba a kanta haka ne ba ta da nono a bushe take fatau sai ga nuno malar ruwa yana fita dabbobin su ba komai ba abinci sai ga shi kawai komai ya samu in suka zauna rana ake sai su ga inda suke su kuma ga inuwa ga jimara na musu inuwa ba ba dan komai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kai har fa cewa suke yi sun za su tura yaran su kiwo sai ku dinga zuwa kiwo inda ku ga an kai dabbobi na halima kuma ku dinga kai na ku da wuri a nan ne akwai abin da ku ga dabbobin halima sun ji a kai kuma ku dinga zuwa to san cewa akwai hikimar akwai wanda shine sirrin ba shine sallallahu alaihi wa sallama rasulullah shine sirrin kai ne? ba ya cewa shine password din gidan <laughs> a da samun abu a gani shi da kidin Allah ta'ala ya azurta mu da cetonsa sallallahu alaihi wa malai malam yake cewa akara makallau to ai baiti ne to za mu iya tashi akan baitin ai in ko mun so mu karanta shi amma dai a shi ya kamata mu karanta waƙar da yake bada amma muna iya bari sai mu tashi akan waƙar ko kuma mu maimaita daga farko dan magana ta zo mana akan tsari muna fata abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana sai a kokari a sa alama daidai kana sake irin na wancan na wancan da na gani ya bude wani shafi ya saka alama da ba nan bane na'am